kanadi gone wasu 'yan gudun hijira kenan da suke kukan takaici bayan wani hari da 'yan kunar bakin wake suka kai sansanin 'yan gudun hijiran da ke kan hanyar garejin muna 'yan gudun hijiran da ke sansanin da 'yan ƙauyen gulumba ne da ke karamar hukumar bama shugaban hukumar sema ya ce 'yan kunar bakin waken sun ta da bam din ne a gurare daban-daban guda uku su ma sun mutu a kowane waje mutum daya-daya suka rasu da yaro karami daya to wannan abu ne na takaici wadda na yi imanin cewar babu addinin da ya zo ya ce ka zo ka kashe mutum da bai sani ba bai gani ba bai shi ba idda Allah ya faɗa a zo a kashe mutum ballantana ma mutum ɗan gudun hijira yaro karami da mace a zo ka kashe ta wannan abu ne wadda sai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar da akuwar lamarin ya ce dan kunar bakin wake na farko ya ta da bam ya kuma halaka kansa tare da mutane biyu inda kuma mutane tara suka ji rauni na biyun shi ma ya hallaka kansa da wani mutum guda tare kuma da raunata mutane shida sai kuma na uku da ya da bam din a wani guri da ake kira da sina baya

ya ce kamata ya yi gwamnati ta ɗau mataki a kan 'yan gudun hijiran da ke keɓe kansu ba tare da gwamnati ta san da zaman su ba. Waɗannan mata dai sun fita ne a firgice a lokacin da suka ji karar fashewar bam ɗin. Ya da dare, kafin kudu na dare, wani mota ya zo ya siya, haka kuma ya tashi ya tafi. Kawai lokacin ya tafi wani mutane su uku sun shiga wani moto amma muryan shi wani energy kamar izuzu ne ya zo diyin din diyin din ya ma haka ne mutum daya ya sauka ya shiga wannan kamfu wannan kamfan shi energy shat shat shat war haka wani mutum ne ya zo kuma mutum ma war haka me zai dauka yana magana haka ne shikenan kamar minti biyu bom din ya tashi shi kenan ya tashi sayar yari ai ma ba ita ko wannan tsohuwa ta ji rauni ne a lokacin da take gudun tsirar da rayuwarta shugaban hukumar seman ya ce gwamnati za ta yi iya kokarinta don tabbatar da cewa ta tallafa wa waɗannan 'yan gudun hijira husaina muhammad daga maiduguri a najeriya